بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذامي تاشي درسينة تريد بيو أشكن كراتمنا بداية المجتهد يو شدا قوة الرجب هجرة دبودة دريه da 44 28 ga watan 1 shekara ta 2023 ta miladiya a muna cikin sifat din salatul khawf ko mun yi sifofi uku za mu tashi wasu sifatun rabi'a mhm. bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيقول المؤلف رحمه الله والصفة الرابعة نعم والصفة الرابعة صفة تهدو أتكن صفات wato salatul khawf ita ce wadda ta zo a حديث أبو عياش الزرقي قال يتشي mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Usfan Usfan a wuri ne a hanyar Makka in kato daga Madina a tsakaninsa da Makka kusan nisansa tsakaninsa da Jidda kilomita wajen 76 yana yanzu masu bin hanyar tariqul hijira in suka to daga Madina za su gan shi wani gari da akwai masana'antar da ake yin jambulo to ana wuce masana'antar aka hawo kan tudun ana hawo kan tudun gagarin nan garin usfan na wa'alal khalid ibn walid a khalid wato jagoran rundunonin mushrikai sai muka sallar a zahar. mushrikun sai mushrikai suka ce ai wato gafala ta same mu da ma dai a ce wato mun yi musu ɗoki guda alhali suna cikin sallah sai Allah ya saukar da ayar kasuru wato kasurun yin kasuru sifa kenan mm-hmm. ah, ita ce salatul khawf din kenan bayan zuhri wal asr tsakanin asahar da la'asar yayin da sallar la'asar ta halarto قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة كما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتسيا يفسكنشا القبلة والمشركون امامه مشركي سنا غبنسا فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد sai sahu daya yayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saffa ba'da zalika saffun akhar wani sahun kuma yayi sahu bayan wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ruku'u sai suka yi ruku'u dukkaninsu sannan ya yi sajada ya yi sujada sai sahun da yake dunsa shi ma ya yi sujada ɗaya sahun kuma yana ya tsaya suna ah, gadinsu falamma salla haula'i yayin da waɗannan suka yi sallaci sujada biyu kuma suka miƙe sai sauran waɗanda suka kasance a bayansu a bayansa sai su kuma suka yi sujada sannan sahun da yake kusa da shi sai suka koma suka jinkirta suka koma baya ya zuwa ga makamin waɗancan وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول shi kuma ɗaya sahun sai ya gabato ya zuwa ga wato wajen sahun farko ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u وركعوا جميعا kai ruku'u dukkan ثم سجد sannan yayi sujada وسجد الصف الذي يليه sahun da yake biye da shi yayi sujada وقام الآخرون يحرسونهم sauran kuma suka tsaya suna gadin su yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kuma sahun da yake biye da shi sai su kuma sauran suka yi sujada sannan suka zauna dukkaninsu Ya yi musu ya yi sallama da su dukkan wannan sallar ya sallace ta a Usfan wa sallaha yawm bani hakanan ma ya sallace ta mu gani sulai wace ce mu gani sulaim na ah, wannan sai abdu sai a duba shi sai mu duba cikin abu daud kuma ne hikimar su sahun ok wato su sahun da suka koma daga baya su dawo gaba wani can su koma baya idan su samu kowanne ya zamanta ya samu su jira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam eh wanda suke tsaya a ai gaba ne suna fuskantar abu ai gashi ya faɗa suka suka fitse aldu bainahum wa bainal qibla kuma in ka kula ma dama ai ka san in suka taho su sun taho daga makka su kuma sun tafi makka sun je sun fuskance su kuma kiblar suna kallon abokan gaban ne eh, tunda su suna jihar kibla to su ne a yi shi ne ma'anar tsayawa waɗancan don suna gadinsu eh, suna kallonsu mm. kuma abin nan to amma ruku'u duk tara ake yi ko don saboda shi ruku'u za a yi ba kamar sujada ba za ka amma ina za ka hangalo sai dai shi dai kawai dai don kasancewar fatarar kasira ce ba kamar sujada biyu ba mm. na'am Eh. shi yasa din ayi waɗansu malamai suke cewa wannan ya danganta da irin halin abokan gaban ne akwai halin da zai kasance suna jihar kibla to a jihar kibla suke kamar sai a irin wannan akwai halin da zai zama to ba a jihar kibla suke ba sai an je an fuskance su sannan kuma nan ana sallah kaga waɗanda za su fuskance su haka sai a hadisin Ibn umar Eh? inda ba san mai inda suke ba dai shine ai sai ai gadin shi ma kowanne za a iya ɗauka eh sai su zagaye su tunda dai ba a cikin sallar suke ba za su zo ne lokacin da ba sa gadin za su zo su shiga sallah hmm. na'am abu dawud abu dawud ya ce an ruwaito wannan daga jabir da kuma daga ibn abbas daga mujahid da kuma daga abi musa da kuma daga hisham ibn urwa daga babansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne ƙaunin sufiyanu sauri wannan hadisin shi ne ya fi ihtiyati wato domin saboda babu yin sallama a riga liman sallama ko kuma a yi sallama a liman ya sallama ba a bi shi ba a cikin sallama mhm. yana nufi babu wani eh, a cikin wannan sifa babu wata sifa mai girma wadda take mai sabawa da ayyukan sallah wadda take waɗanda take sanannu وقال بهذه sifa jumlatun min ashabi malik. to taro na malaman masabar malik da almajiran shafi'i duk sun yi riko da wannan sifa imam muslim ya fitar da ita daga jabir jabir ya ce kamar yadda wato 'yan ku suke yi waɗannan tare da sarakunanku eh haka suke jima'a na'am eh akan shu shugaba kala ku tsin eh. na'am sifa ta biyar Wadda ta zo a hadisin hudhaifa qala sa'alabatu bin zahadam sa'alabatu bin zahadam yace sa'id bin al mun kasance muna tare da sa'id ibn al Uh, a waje a garin wato a tsabaristan asi eh, eh, ai ko abdullahi bin amr bin al-asi shi ma ana faɗa akan ce ibn al-as akan ce ibn al-asi eh. ai ka san yana daga cikin sunayen faqama uh, sai ya sai ya tsaya sai ya ce wanne ne daga waye daga cikin ku ya sallaci sallar tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai huzaifa ya ce ya ce ni sai ya sallaci raka'a ɗaya da waɗannan ya yi sallaci raka'a da waɗannan ba su rama komai ba wannan ya sa wannan ya saba ma ka'ida ya saba ma asali sabawa mai yawa <laughs> in ya tabbata ba wannan hadisin ya zo a cikin musnadil imam ahmad wa abu dawud wa nasa'i wa ibn jarir wa tahawi wal hakim musahahahu wal hakim wa lahu indahum alfaz wal mazkur huna li abi dawud wa sahahu al albani kace ko wa kharraja aidan an ibn abbas fi ma'nahu annahu qala kuma ya fitar har wa yau daga ibn abbasin a cikin ma'anarsu cewa ya ce eh muslim yatin mm. eh, da shi ake magana annahu qala as-salatu ala lisan nabiyyikum fil hadari arba eh, ai babu inda aka taƙaddama muslim sai dai ya zama tawakkul wa muslim to amma kuma sai ya zo wasu fatul hamisa ta shiga tsakani eh. ba zai koma ya zuwa ga harar da hamsa amma dai muslim din ya fitar da wannan hadisi ne shi wannan din ba eh. to sai ya zama to sai a dauke shi a haka haka nan ma shi muslim ya fitar daga har wa yau daga Ibn abbasin a ma'anarsa cewa ya ce al salatu ala nisa'i nabiyyikum fil hadari arba' sallah a harshen annabinku sallallahu alaihi wasallam a zaman gida raka'a hudu a halin tafiya raka'a biyu a cikin tsoro raka'a ɗaya. so a sauri ya halatta wannan sifar haka zalika nan ma a umum kalam imam ahmad yana hukunta ka kamar yadda muka mun karanta ayi a salatul khawf a ibn rajab ya yi tahririn cewa imam ahmad shi ma ya tafi akan wannan amma su jumhur duk sun tafi akan tawilin wannan hadisin da kan cewa raka'a wahida dinnan bi ma'ana tare da liman amma kowanne kuma daga cikin tsa'ifa guda biyu zai cika raka'arsa eh. to su kuma amma su su imam ahmad sun tafi akan cewa wannan sifa ce inda shiddatil fitar yayin da yayin da yaki tsananin ya sayi tsanani hmm. to namun jeji wai a sa waɗansu su kari sai waɗansu su to wato waɗansu suna sallah waɗansu suna gadi eh to ai tsoro tsoro galibi dai wajen eh, abokan gaba ne wajen yaki amma da abin da yake da abin da yake akwai al'illar jami'a a sifatar jami'a ita ce ta tsoro za a iya amfani da ita mm. kamar yadda kace in ta tsoron namun daji ko bandit ba bandit ai dama yaki ne wannan mm. <laughs> eh. <laughs> Eh. sai zamanto eh, zai zamanto dai kan kiyas amma dai na kan cewa kiyas fi ma'anan nas Eh, tunda dai duk kowannen su dai yasduq alayhi cewa sallar tsoro ce hmm. na'am eh, wasifatu sifa ta shida ita ce ta zo a hadisin abubakar da hadisin jabir daga annab sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi sallah da kowace jama'a daga cikin wato jama'a guda biyu raka'a biyu biyu raka'a biyu biyu wato shi ya yi raka'a hudu kenan su kuma suka yi raka'a biyu biyu da wannan ne alhassan albasri ya kasance yana fatawa da shi to a ciki akwai dalili a kan sabawar niyyar liman da ma'amu hmm. ah, saboda kasancewarsa ya kasance mai cika sallah su kuma suna yin kasaru muslim ya fitar da wannan hadisin daga jabir to ka gani abin ya damu malaman malikiya saboda kun san asali ne na su suna iftalin cewa saɓanin niyyar liman da mamun yana bata al'iktida to shi daga sun samu wani far'i sai su jeho shi don ya zamanto malikiya su san cewa akwai an saba musu na'am wasifatu sabi'a sifa ta bakwai wadda ta zo a hadisin ibn umar daga annabi alaihi salatu wassalam cewa ya kasance idan aka tambaye shi kan sallar tsoro sai ya ce liman wato liman yana gabata da bangare da jama'a ta mutane sai musu sai ya sallaci raka ɗaya tare gare su wata da'ifar kuma sai ta zamanto sai ta kasance tsakanin daga cikinsu ta kasance tsakaninsa da abokan gaba su ba su yi sallah ba idan waɗanda suka yi sallah tare da shi suka sallaci raka'a sai su jinkirta su koma makanin waɗanda ba su yi sallah tare da shi ba amma ba za su yi sallama ba sai waɗanda ba su sallah ba sai su gabato sai su sallaci raka'a ɗaya tare da shi sannan liman ya fita daga sallah alhali ya yi sallah raka'a biyu kowace daga cikin jama'ar guda biyu sai su sai ta gabato sai su sallaci raka'a raka'a ɗaya ga kawukansu bayan liman ya riga ya fita daga sallah sai ta zamanto kowace jama'a daga cikin ɓangaren guda biyu sun sallaci raka a biyu to idan tsoron ya fi haka tsanani sai su yi sallah rijalan suna tafiya kiyaman a tsaitsaye akan ga akan sawayensu, ko suna haye suna masu fuskantar alkibla ko ma ba sa fuskantar alkibla daga cikin wanda suka ce wannan ita ce sifar da za a ɗauka akwai ashab kamar yadda ya ruwaito daga malik da kuma wata jama'a ta malamai

shi shi kadai eh kowa ya sallasa shi shi kadai to amma to gadin fa na'am da zai zama to daban ne waɗancan eh kamar za zama to bukai, to kaga waɗancan waɗanda suka aka fara sallar da su ah, za su yayin da yayin da ah, to amma su kuma ai gadi suke yi yayin da ake yin sallah da waɗancan to idan yayi sallama su waɗancan sun gama waɗancan su suna gadi su kuma waɗannan an yi sallah da su to sai su cika an yi sallama da su sai su tashi su yi sallah su kamar yadda masbuki yake yi sai su cika sallah su raka a daidai sai su koma su karbe su sai wancan su kuma su ma su cika sallah su raka a daidai eh. Eh. sai dai sai dai a yi kiyasinta sai dai a baɗinta a takarijinta a ce abinda ake nufi kenan mm. a amikomin fathul bari ibn hajar ya yi ishara gare ta ai aljuz ustani ga shi nan kusa da shi dai a'a eto eh ba jan na gabansa so mm, mu karasa mu karasa abu umar ibn abdulbar ya ce hujja akan wanda ya riko da hadisin ibn umar wannan ya zo da wato riwayar manyan malamai mutanen madina su kuma su ne hujja wajen riwaya akan duk wanda ya saba musu kuma har yau ita wannan sallar ta fi kama da ka'ida domin Ta'ifa jama'a farko da ta biyun ba su rama raka'ar ba sai dai bayan fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga sallah wannan shine abin da aka sani daga sunnar ramuwar sallah wanda aka haɗu a kanta a cikin sauran salloli mafiya yawan malamai suna kan abin da ya zo na wannan a wannan hadisin na cewa idan tsoro ya tsananta جاب أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها يا halatta su sallah suna masu fuskantar alƙibla da kuma suna ba masu fuskantar alƙibla وإيماء da kuma da yin nuni ba tare da ruku'u ba ba tare da sujada ba abu hanifa ya saba a wannan ya ce wanda yake cikin tsoro ba zai yi sallah ba face ya fi na fuskantar kibla kuma ba wanda zai yi sallah a halin musayafa a halin wato saran juna da takobi tsakanin wato tare da abokan gaba dalilin saɓani a cikin wannan saɓawar wannan aiki ga wato abin da yake shine asali ka'ida waɗansu malamai sun ga cewar waɗannan sifofi dukkaninsu sun halatta kuma ya halatta ga mukallafi ya sallaci kowace ya so waɗansu kuma suka ce wannan saɓani ya kasance ne da gwargwadon saɓawar almawatsin wuraren yaƙi kamar yadda na ambata muku cewar idan yadda halin ya hukunta haka shi zai tabbatar da wace sifa za a ɗauka kaji ya ce faƙama kullu wahidin minhum faraka ali nafsihi لم تختلف لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا نعم. وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة آه، وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها ووقع في الرافع تبعا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق وبهذه الكيفية أخذ الحنفية واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشحب والأوزاعي وهي الموافقة وهي الموافقة لحديث سهل ابن أبي حثمة من رواية مالك أن يحيى بن سعيد sai ku ƙara da riwayar ashab ga hadda auza'i ma tare da shi mm, wa yi man qala bi hadhihi sifa ashab an malik wa jama'a min humul auza'i <laughs> sai mu tashi في صلاة الميتوت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نعم نعم إنجنير